Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar da shirye-shirye wannan karo muna watsa shirye-shirye ne a mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da da biyu biyar. ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri grace abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin jan ragama shirin na wannan hantsi bayan labarai za ku ji wani yunkurin da hukumomin najeriya ke yi na inganta ciyar da alhazai a ƙasa mai tsarki sai kuma martanin da dan fafataka nuhu azuka ya mayar dangane da hana su gudanar da gangami a jihar agadarsa jamhuriyar niger maryam dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma muhimman labarai da suka ɗauki hankalin manyan jaridan amurka na wannan makon da nazir hausawa ke gabatarwa. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi ga labaran. Batun Siriya zai sake daukar hankali a fagen diplomasiyya a yau dinnan Juma'a inda jami'an diplomasiyya za su yi ƙoƙarin kauda yiwuwar zub da jini a lardin Idlib, lardi ɗaya tilo da ya rage a hannun 'yan tawayen Siriya. jami'an diflomasiyyar rasha da turkiya da kuma iran za su yi wani babban taro a birnin tehran kan batun rasha da iran kawayen siriya ne na kud da kud kuma suna goyon bayanta ta fuskar soji a yayin da ita kuma turkiya wacce ke iyaka da idlib ke goyon bayan 'yan tawayen turkiya na fargabar fuskantar matsalar 'yan gudun hijira muddin sojojin siriya suka kai hari a halin da ake ciki kuma kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya wani zama na gaggawa a birnin new york daukar duk wani mataki na soji a idlib ka iya jefa rayuwar farar hula sama da miliyan uku cikin hadari ciki har da na yara wajen miliyan daya a yankin a cewar takardar bayani 'Yan majalisar tayar Amurka da wasu tsoffin jami'an diplomasiyya jiya Alhamis sun buƙaci da a ƙaƙaba ma Rasha takunkumi mai tsanani, to amma sun jaddada muhimmancin ƙullo da matakan da za su ja hankalin Rasha ba tare da yin illa ga Amurka ko ƙawayenta na Turai ba. Babu tantama ko kaɗan cewa dole ne shugaban Rasha Vladimir Putin ya ɗanɗana kudarsa saboda abin da ya aikata. kuma amurka za ta iya kakaba takunkumi da zai janyo matukar asara ga rasha a cewar ciyaman ɗin sashen banki na majalisar dattawa ɗan republican daga idaho mike crapo a zaman da aka yi muna buƙatar rasha ta gaggauta yin sahihin canji a halayenta, a cewar wani babban mamban kwamitin ɗan jam'iyyar democrat sherrod brown mai wakiltar ohio wanda ya kara da cewa har yanzu ba mu fara ganin wani canji ba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wata kotun sojin sudan jiya alhamis ta zartar da hukuncin daurin shekaru goma ma wasu sojoji saboda laifin yin fade ma wasu 'yan kasashen waje ma'aikatan agaji da kuma kashe wani dan jaridar kasar a wani mummunan harin da suka kai a otal din terrain shekaru sama da biyu da suka gabata kotun ta kuma umarci gwamnati da ta biya diya ga waɗanda harin na ran 11 ga watan yulin shekara ta 2016 ya rutsa da su sojojin gwamnati sun fafata baji bagani na tsawon kwanaki uku da dakarun da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa rich babban alkalin kotun ta soji brigadier janar knight baryano ya yanke ma wasu sojoji biyu hukuncin daurin rai da rai wasu biyu kuma an yanke masu fursunan shekaru sha hudu sannan wasu sojoji biyar daurin shekaru goma aka yanke masu an saki wani soja saboda rashin hujja kwamandan da ake zargi da jagorantar harin ya mutu a gidan yarin tun a watan oktoban bara a wani al'amarin da sojoji suka kira mutuwar da aka saba gani kotun ta kuma umarci gwamnati ta biya diyar shanu 51 ga iyalin ɗan jaridar da aka kashe john goodluck ma'aikacin wani gidan jaridar al'umma alkali baryano ya kuma umarci gwamnatin sudan da ta biya kowanne daga cikin waɗanda aka yi wa faɗe diyar dala hudu da kuma ta biya mai otal ɗin taren sama da miliyan biyu a matsayin diyar barna. labaran duniya kenan kuka saurara. Dan majalisar dattijai mai wakiltar mazaɓar Borno ta kudu a Najeriya Muhammad Ali Dume ya bayyana damuwa dangane da karuwar hare-haren Boko Haram a jihar Borno. Dan majalisar ya bayyana haka ne a wata hira da manaima labarai a gidansa da ke garin Maiduguri. Wakilin Haruna Dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani. dan majalisar ya ce na damu game da irin hare-haren da ke karuwa a wannan shiya musamman ma a tituna da kuma wasu ƙauyuka tunda har wasu wasanni da ke nuna cewa an halaka wasu jami'an soja fiye da arba'in wannan ba karamin tashin hankali ba ne let me say i'm worried about the escalated or the resurface of this uh, issue of insurgents in uh, areas where there is It is alleged that we have lost at one spot about 48 soldiers. It's worrisome. Ya ce barin shaida muku cewa na damu da irin dawowar harharin harin 'yan kungiyar Boko Haram da ke faruwa a wannan yanki har ma ake batun cewa aka ce sojoji kusan 48 a wuri guda sakamakon wannan hari na 'yan ta'adda. Abun damuwa ne matuka. Just day before yesterday there was attack in Goza too in between Wala and Goza or three. Ya ce ko a shekaran jiya ma na samu labarin cewa an kai wani hari tsakanin garin Goza da Wala. an kuma kai wani hari yan kwanakin nan a zari akwai wani harin a jimtilo akwai wani harin kuma a yankin bangaren bama da wani harin da aka yi makon bar motoci akan hanyar maiduguri zuwa garin gabolin gala duk wannan ya faru ne a tsakanin watanni biyu zuwa uku and uh, as i said as representative of the people honestly i'm worried hope the security agencies or the people responsible are equally worried and trying to do something. Ya ce kamar yadda na ce a matsayina na wakilin jama'a dole ne in damu da wannan abin da ke faruwa kuma ina fatan cewa su kansu jami'an tsaro da masu ruwa da tsaki kan wannan harka su ma sun damu da abin da ke faruwa kuma suna kokari su wani abu a kai. Government has to do more to get or to bring us to a total end of this issue of insurgency. Ya ce ya kamata gwamnati ta kara kaimi na ganin cewa ta kawo karshen irin waɗannan hare-hare baki ɗaya. Ya ce na yadda cewa cewa an ci karfin waɗannan mahara amma akwai wasu wurare guda uku da ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai kamar yadda na ce a kwanakin baya wato bangaren dajin sabbisa da bangaren yankin tafkin chadi da kuma bangaren dutsen mandara waɗannan su ne wurare guda uku da na taɓa magana a kansu akwai matsaloli a waɗannan wurare ya kamata a ƙara ƙaimi na yin cewa an kawo karshen wannan matsala na ta'addanci baki ɗaya a cewar sanata muhammad alin dume haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. tafiya ba dawowa ba dan adam ba to sai kuma jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba da kace nace dangane da hana waɗansu 'yan fafutuka gudanar da muhawara wakilinmu haruna mamman bako na ɗauke da ƙarin bayani Wani cece kuce ne ke taso yanzu haka a janguriyar Nijar tun lokacin da rahotanni ke nuna a adawar waɗansu daga cikin mutanen jihar ta Agades na shiga a wannan yankin na shugaban kungiyar farar hula mai suna MPCR cewa da Nuhu Arzika inda jama'ar wannan yankin ke zarginsa da yin kalamai na ganin an kawar da wata kabila ta buzaye a lokacin tawayen MNG a shekara ta takwas abinda ya sa Malam Nuhu Arzika yan musanta wannan maganar tare cewa akwai wata manufa ga waɗanda suka kirkiri wannan zancen. Waɗansu mutane ne da suke da matsayi na mer mer a yankin agades. da waɗansu sauran abokansu wanda suka hiddo wata maganganu wanda ba su da kai ba su da gindi. Suka ce kama ni sun tuhume ni da cewa na yi wani zamani wani lokaci na yi wata magana ce na cewa ya kamata duk ana son a yi wannan matsala ta yankin arewa to duka ya kamata duk inda buzu yake a kashe shi cikin kwana biyu to wannan magana mu ba mu taɓa yin ta ba kuma ba mu da hankalin yin ta saboda mu ɗan ƙasa ne cikin jikina akwai buzanci ina da dangi buzaye cikin jini na akwai shi kuma cikin jinin mu duka da muke nan to sai suka huda mutane matsalar da ba ma su bane da wannan magana a da matsala da suka yi wannan maganganu ai gwamnati na iya tsabata ina iya ɗaukan matakai domin ya kare mu yi aikin mutum da in ma baka yarda ba gaci mun zo ba wani yalla yana wa ya ji amma da an ka ce ga mun zo sai ya yi gaba kenan babu inda za a ce a yau cikin zaman da muke a cikin matsayi na demokrasiya a iske akwai mutane masu wani hankali wanda zai ce a dan ni ba ni son kaza sai a haramtar da a ce an haramtar da dan kasa ga zuwa bangaren kasa da shahi su dan kashe kai bata mun tahiya tunda ban mu tsari da wannan ba su ne suka kirkiro abin su dan su bata dan su sa abin namu ya lalace sai gwamnan jihar yasa aka tsaida mu a aeroport ya kama mu da polis gudan ini muna kame aeroport sun suka hana mu dare suka dauke mu suka kai wani otel suka adana mu can kuma har yanzu ba mu da izinin ganin abokanmu alhali ko abokanmu da dabibi sun yi shirin su zo su tarbe mu a airport sai suka ce ai waɗanda suka zo tarbe mu waɗanda ga son in sun in mun sauka ne suna son su kashe ni kenan dan su kare ni ne suke son kanmu da yi haka haka nan sai dai waɗansu daga cikin 'yan fafatakar ƙungiyoyin farar hula na jihar ta agades sun ci wannan matakin na adawa da zuwan malam nuhu arzika a cikin wannan yankin yayi daidai kasan dama mutanen agades sun ba da ra'ayinsu tun yaushe a kan Nuhu Arzika. To Nuhu Arzika ka san 2008 ya yi magana ya ce in an ka bashi makami kwana guda ko biyu zai ida da kabila ta buza gaba daya cikin Nijar. To wannan abu shi ya sa mutane a Gadis ba su so ba da su da shugabannin su yana an sa bisa magana guda ba a son shi cikin jiha. Ballan tana ya zo ya kawo wani ra'ayin shi. In dai ba a manta ba hukumomi da'ir Agadas ne suka hana wa 'yan farar hular gudanar da tarurrukan su a cikin wata takarda mai lamba sifili sai Ibar AZ a bara dubu biyu da goma sha ga watan Agus shekara 2018 saboda rashin cika ka'idodin doka a cewar wannan takardar mai lamba dubu ta 8 ga watan Yulin shekara 2004 a ayoyin dokar masu lambobi biyu uku da hudu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. Haruna a wani yunkuri na bunƙasa tattalin arzikin Najeriya tare da baiwa alhazan ƙasar dama su ci abinci irin na gida hukumar alhazan Najeriya za ta haɗa kai da hukumomin ƙasar Saudiya domin a shigo da kayan abinci iri daban-daban daga shekara ta 2019 kamar yadda za ku ja wannan rahoto da mu madina dauda ta aiko mana daga birnin saudiya wannan yunkuri ya biyo bayan wasu sabbin matakai ne da hukumar alhazan najeriya ta ɗauka wajen ganin kowane alhaji ya more rayuwarsa a ƙasa mai tsarki kwatankwacin kudadensa da ya biya kama daga gidajen kwanan alhazan da motocin da za su shiga da kuma irin abincin da za su ci shugaban hukumar alhazan najeriya barista abdullahi muktar muhammad ya ce tuni har an fara daukan matakan hakan muna sa rai da don ubangiji ya zama da yan kasuwanmu na najeriya wayanda suke sha'awar su dinga kawo kayan abinci saudiya to dama ta bude masu kuka ne a ne albasa ne citta ne kanumfari masoro balle uwa uba so muke magacci a nan gaba shinkafan baba buhari ita ce a nan kasan mu ce wanda baba ya sa aka noma ita za a kawo a dafa ma mutane su ce domin mun san ta fi daɗi gardinta daban ne kuma ta ƙara shinkafa ko ina. ga sarkin tsafta na kano kuma wakilin kula da muhalli a tawagar kiwon lafiya na hukumar alhazai na ƙasa jafaru ahmed gwarzo yana ganin matakan za su taimaka wajen inganta kiwon lafiyar alhazan. yanda kowace ƙasa take a duniya suke zuwa saudi arabia suke ciyar da abu a su cikin tsafta cikin inda aka dafo abincin an san shi an san ma'aikatan ma'aikatan da suke dafa abincin an duba lafiyarsu an tabbatar masu lafiya ne an ba su horo an ba su kicin wajen dafa abincin mai tsafta mai kyau da abin da ake sawa na kariya a hannun safar hannu hanci a rufe shi da takunkumi sannan an ba su riguna yadda ba su yada cuta ba to wa'annan matakan da aka dauka shi ya sa aka samu rashin wata ciwo Bisa la'akari da yadda tattalin arzikin Najeriya yake, yaya wannan matakin shigo da abinci daga gida zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin Najeriya har ila yau ga barista Abdullahi Muktar Muhammad. Tsarin yanzu da muke son bada a ce kayan abinci ana kawowa daga Najeriya shi kanshi hanya ne na ƙara bunƙasa kasuwanci tsakanin Najeriya da wannan ƙasar. Ganin cewa sai baɗi ne za a fara wannan kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu bayanai yana nuni cewa hukumomin za su ɗauki matakan hukunta duk wanda ya saba wa dokokin ƙasashen biyu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia. To a gaida Madina, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. haka yake har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo ma'anan washington ke cewa karfe uku da minti goma sha shida na safe ga shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta fara hira da Farfesa Rahila Gawan ta Jami'ar Jos da ke jihar Filato. A cikin shirinmu na yau, za ku je ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da Zainab ta yi mata. To amma a cikin waɗannan lokatai waɗanne matsaloli za a ce kin fuskanta game da aikinki musamman? Matsalolin shine abu ɗaya yawancin ina da gajiya a jiki domin wani lokaci zan zauna ina karatu da dare in na tashi in shirya yara su tafi gashi nan na tashi kuma zan zo aiki wani lokaci kin gan yana kawo damuwa ɗaya akan fannin wajen kwana na biyu kin gan zancen dafa abinci idan mai hannu mata wanda ta aure mai hannu ne akwai fridge akwai freezer za a iya dafa abinci a zuba su kamar miya haka a sa a cikin firiji in an zo dafa abinci sai a ɗuma miya kawai a damuwan shine wasu maza ba su son kwantar miya mm. wannan sai dai ka ga lallaɓe mai gida mm. ka yi hakuri ya sani cewa makarantar nan ma kana yin shi domin ka taimake gida ne kin gan in mace ta yi makaranta za ta koyar da yara gida ba za ta dangana tana jira cewa malamai ne kawai su koyar da yara ba wani lokaci malamai ma koyar wanda suna yi ma yara ba abu mai kyau ba ne so na biyu kin gan in mace ta yi makaranta zancen lafiyan yaro za ta iya sani in ta je asibiti an bata magani za ta iya karanta abubuwan da an rubuta akan maganin nan in ba wanda zai yi ma yaro kyau ba ita da kanta ma za ta gaya ma likita wannan ba zai ma yaro na kyau ba a fannin aiki fa saboda kafin a ce mutum ya kawo matsayin farfesa akwai wato gwagwarmaya tsakanin maza da mata wanda ana ganin kaman wani lokaci sai a ga kaman mata ba su kai har su samu wannan matsayi ba wani gwagwarmaya kika samu tsakaninki da maza kafin kika zo wannan matsayi na farfesa gaskiya in mutum zai yi koyaswa a tashar institution in ka zo na kai kaɗai ne ba za ka iya je da nisa ba akwai abin da muna ce collaborative research collaborative writing domin a wannan level din idan ba ka yi rubutu ba kuma yawancin ka baka publish abin da ana ce papers ba ba za ka Hausa ma ba to mun sani cewa maza sun riga sun yi nisa dole za ku haɗa hannu da maza um, wani lokaci depending on approach da mace ta yi ma namiji in kin nuna cewa kin fi su ilimi kin fi su iyawa za su saya su ganki abin da za a yi akwai turawa suna da wani abu she stoops to conquer zan sokar da kai na nema abin da ina so nema wajen ku in roke ku ku koya mani in na samu wannan shi kenan kuma zan gode maku kin gan abu kenan so ni abin da na yi kenan na sha karfin matsalan da na samu duk da yake kin bayanin hanyoyin da kika bi wajen shawo kan wannan matsala a yanzu akan samu musamman ma a arewacin najeriya sai ki ga har yanzu akwai wuraren da suna ganin kamar ilimin ya mace ba shi da alfanu ko ba shi da muhimmanci me za ki ce akan haka zan gaya ma iyaye su kai 'yan mata makaranta yana da taimako zai taimake iyaye domin in yarinya ta tashi ta ji ta yi aure in ba ta iya lura da gidanta ba yana ma da damuwa zamanin da muke nan a ciki yanzu ana ce information age idan mutum bai iya karatu da rubutu ba functioning zai yi wuya kin ga in kin duba yara kanana ma sun wuce information age sun je digital ka haifi yaro karami yana rike kwamfuta to ya zamana cewa dole a sa 'yan mata a makaranta domin su gaidin yara akan abin da za su yi akan kwamfuta ma akan karatun da suna yi wani iri takarda na yara suna karatu ke maman ke iya mace za ki iya lura da yara in ba su a karatun takardu masu kyau ba su a duban fannin intanet da kwamfuta mai kyau za ki iya hana su ko tv din nan ma wasu in ba su iya karatu ma ba za su san abin da ba kyau wanda yara su karanta ba na ɗaya kenan domin morality nasu na zancen biyu a koyar masu da darasi na makarantansu ka duba takardansu ya suke yi na uku salarin da za su karba ma a wannan zaki iya taimake iyayenki a gida da shi zaki iya taimakin gidan aurenki da shi wato albashin da zaki samu albashin da na mace za ta samu za ta iya taimake iyaye da shi za ta iya taimake gidan aurenta da shi ko da shike wasu sukan ce kafin ki ba ma iyayen wani abu sai kin tambaye miji amma in ke baki da albashi kullum sai kin tambaya mai gida kafin ki kai gida wani lokaci zai gaji da ke. Hmm. To jama'a masu sauraro lokaci ya yi halin nasa don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan hirar. A madadin Farfesa Rahila Gawon da Zainab Babaji da ta yi hirar da ita da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam yanzu kuma ga nazir Hausawa da sharhin jaridun Amurka. sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken ba ni bane Pence da Pompeo da Mattis sun karyata rubutun kwarmatan da ba a san wanda yi shi ba. Labarin ya ci gaba da cewa kwana ɗaya bayan wani babban jami'in White House ya kwatanta shugaba Trump da wasu munanan sunaye na kaskanci a wani rubutu da ba a san waye ya yi shi ba. Nisan ta kai da batun ya fara kwararowa ne daga jigajigan da ke cikin gwamnatin ta Trump. Mataimakin shugaban ƙasa ba shi ba ne marubucin na sirri da ba a sani ba a cewar mai magana da yawunsa a ranar Alhamis. Mai magana da yawun nasa Jared Agin ya ce ofishinmu ya wuce yin aiki irin na 'yan dagaji ya rubuta hakan ne a twitter sakamakon rubutun haka kuma shi ma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ba rubutu na bane sai daraktan tsaro na kasa dan coates ya ce shirin karya ne sakamakon raɗe raɗin da ake yi na ko dai shi ko kuma shugabansa ne ya yi rubutun. Sai mu a jaridar USA Today. Jarida ta rawaito labari mai taken mace-macen da aka samu sakamakon cututtukan 9-11 za su haura yawan waɗanda aka rasa a ranar da masifar ta afku. Labarin ya ci gaba da cewa shekaru goma sha bakwai bayan harin sha ɗaya ga watan Satumba. Kimanin masu kai ɗauki dubu goma da sauran waɗanda ke cikin ginin cibiyar kasuwanci ta duniya an same su da ciwon kyansa. Fiye da mace-mace dubu biyu ne aka danganta su da cututtukan da ke da alaƙa da 9-11. yawansu zai ƙaru a ƙarshen shekara ta 2018 da yawa sun yi zaton mutane da yawa za su mutu sakamakon sinadarai masu cutar da suka shaƙa ko kusanta a lokacin da 9-11 ta afku a ranar wannan talata sai kuma jaridar the washington times jaridar ta rawaito labari mai taken melania trump ta kira wanda ya rubutun bankadar sirri a jaridar new york times da baka kara wannan kasa uwar gida melania ta ba da jawabin da ba a saba gani ba na raddi a ranar alhamis din da ta gabata inda ta kira jami'in white house da ya soki shugaba trump a wani rubutun sirri da aka buga da dan hana ruwa gudu jawabin nata ya yi nuni ga marubucin na sirri ga jaridar new york times kai tsaye sai malaika jaridar the washington post jaridar ta rawaito labari mai taken zaman sauraron kavanaugh wasiƙun imel na sirri an riga an ba da izinin bayyana su ga jama'a. Labarin ya ci gaba da cewa mai shari'a Brett M. Kavanaugh zai ƙara bayyana a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattijai a ranar Alhamis. domin ci gaba da amsa tambayoyi wanda shugaba Trump ya tsayar da shi a babban kotun ƙasa a bainar jama'a. Kavanaugh wanda yake mamba a kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka a yankin gundumar Columbia. na da kyakkyawar damar tabbatar da shi idan 'yan majalisar dattijai sun kada ƙuri'a a ƙarshen wannan wata. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara na Zarar Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. a gaida Malam na zai sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum VOA mai magana Aliyu Imam Aboki daga Kayama jihar Kwaran Najeriya. Da Allah ina so ku isar mun da wannan sakon nawa zuwa ga 'yan siyasar Najeriya musamman 'yan jiha ta Akwara, Akwara ma musamman 'yan karamar hukumar Kayama. A gaskiya mu mun yi mamakin 'yan siyasar jihar Akwara musamman nan Kayama kamar yadda ah, shugaban a majalisar dattijawa bukola saraki ya canza sheka zuwa pdp ga baki ɗayansu suka koma su kuma pdp tun daga 'yan majalisa har kan kiyamomi da kansiloli ba tare da sun dawo gidaje sun nemi shawarwarin talaka wanda suka zaɓe su ba to a wannan yana nuna cewa sun ɗauke mu mu da ƙiƙai ne jahilai ba mu sa abin da muke yi ba sannan kuma tsayuwa a ranar da muka yi muka zaɓe su muka kai su a wannan kujerun wato mu ya wuce a banza kenan kamar bukulan ne ya zo ya zaɓe su to saboda haka ba ma nan kwara kaɗai ba ga duk najeriya a ranar zaɓe kar a taki ko da ɗan ƙadan garin garinka. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana wurin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na bayo tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa kwankwasa shawara game da irin yadda yake tafiyar da harkokin siyasarsa. To mulki dai ba a yi masa gaggawa domin Allah shi ike bai wadda ike so ba wadda muke so ba. kuma wannan canje-canje da kake yi domin ka samu mulkin Najeriya ya kuma ya kawo maka rauni game da siyasar ka da farin ginin da kake da su a tsakanin al'umma to saboda haka ya kamata kai karatun talibu wannan canje canje hulɗa yau ya haifar ma matsaloli masu ɗimbin yawa yanzu kamar abc ka koma bdb mai girma tsohon gonan jihar kano malam ibrahim karau ya ɗaure kayan su yana ƙoƙari ya bar ma jam'iyya to ta ya za a yi kai tasiri a siyasa a irin wannan abubuwa da kake yi rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice batun Siriya zai sake daukar hankali a fagen diplomasiyya a yau dinnan Juma'a inda jami'an diplomasiyya za su yi kokarin kauda yiwuwar zub da jini a lardin Idlib lardi ɗaya tilo da ya rage a hannun 'yan tawayen Siriya. 'yan majalisar tarayyar amurka da wasu tsaffin jami'an diplomasiyya jiya alhamis sun buƙaci da akakaba ma rasha takunkumi mai tsanani to amma sun jaddada muhimmancin bullo da matakan da za su ja hankalin rasha ba tare da yin illa ga amurka ko ƙawayenta na turai ba manyan jami'an gwamnatin shugaba donald trump na ta nisanta kansu daga wata makalar eh, ra'ayi da aka rubuta a jaridar new york times amma aka sa kai sunan marubucin kasidar wadda ke caccakar salon shugabancin trump da cewa yana da halin karanta da kuma rashin iya shugabanci. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai kuma can da rana ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye yanzu a madadin Ibrahim Kaɗa Garba da ya taya na gabatar da shirin da Malam Solomon da kuma John Alheri ke muku fata alheri ko ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.